daga nan Tehran sashen Hausa na murya Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai. Waɗancan su ne ‘yan wuta’. su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 kilohertz 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe ɗaya da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana kan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye shiryen mu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili da tara uku biyar da shida hamsin da hudu tamanin da shida sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. Bismillah rahman rahim masu sauraro barkamu da haka Radio Hausa VOH daga nan birnin Tehran kuka kama a cikin shirin mu na yamma kuma Tahir Amin ne zai kasance tare da ku a wannan zangon. Bayan wannan gabatar da muna ɗauki da labaran duniya da dumin su daga nan sai sauran shirye-shiryenmu wanda suka hada da shirin nan na kokun sam san biye da shi akwai shiri na musamman na ranar aiko da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a matsayin manzo. sannan za ku ji shirin na ƙarshe wato duniyarmu a yau amma hali yanzu ga labaran duniya da farko ga kanunsu arakci ya ce duk wani harin da aka kaiwa cibiyar nukiliyar ƙasar iran hakan wata musiba ce ga yankin gabas ta tsakiya Kasar new zealand ta gabatar da sabbin sharuɗan barin yahudawan isra'ila shiga ƙasar sannan za ku ji cewa hukumar gidajen rediyo da talabijin a nan ƙasar iran ta ba da sanarwar an kama rahoton rahotonta a ƙasar falasɗinu da aka mamaye yanzu kuma ga cikakkun labaran ministan harkokin wajen ƙasar iran abbas arakci ya bayyana cewa duk wani hari kan ɗaya daga cikin cibiyoyin nukiliya kasar daga hamci kasar isra'ila ko amurka wannan wata musiba ce ga yankin kuma wa'anda suka kai harin za su gamu da mai da martani mai tsanani da gaggawa tashar talabijin ta paris tv a nan tiran ta nakalto abbas arakci yana faɗar haka a wata hirar da ta haɗa shi da tashar talabijin ta sky news a nan birnin tehran ya kuma kara da cewa ban tsammanin za su yi haka ba amma idan sun yi haka to kuwa ba za su ji da daɗi ba arakci ya ce jihunan musulunci ta iran ta rattaba hannu kan yarjejeniyar nukiliya da manya-manyan ƙasashen duniya shida a kan shirinta na makamashin nukiliya wanda aka fi sanin sa da jcpoa amma a shekara ta 2018 shugaba trump a wa'adinsa na farko ya fitar da amurka daga yarjejeniyar sannan ya ɗora ƙasar iran takunkuman tattalin arziki mafi muni a tarihin ƙasar da nufin karya gwamnatin jamhuriyar musulunci ta iran amma hakan bai faru ba sai kuma a shekara ta 2019 wato iran ta fara ɗauke takaita shirin makamancinta na nukiliya don ta mai da martani ga waɗanda suka saba alkawalin da suka ɗauka wa ƙasar a cikin yarjejeniyar a baya bayan nan dai mun ji trump yana faɗin wasu maganganu wanda ya ce suna da daɗi amma sai mun gani a ƙasa sai dai ya kamata amurka da ƙawayenta su san cewa iran ba za ta sake tattauna da su da sauƙi ba daga ƙarshe ministan ya mayar wa trump martani kan mutanen gaza da cewa ai ya kamata ya maida hannu kasar isra'ila zuwa kasar greenland sannan ya fi masa sauƙi a kan ya maida falasinawa zuwa masar ko jordan gwamnatin ƙasar new zealand ta fitar da sabbin sharuɗa ga yahudawan da ƙasar isra'ila masu neman visa shiga ƙasar daga ciki sai sun ba da tarihin aikin soji da suka yi a hamji ƙasar isra'ila takaita irin yahudan da za su shiga ƙasar new zealand dai ko kuma a ƙasashen duniya a baya-bayan nan zai sanya tunani a zukatan yahudawa hamci ƙasar isra'ila musamman wanda suka shiga yaƙi a gaza suka kuma yi wa falasɗinawa kisan kiyashi ƙungiyoyi masu goyon bayan falastinawa kimanin hamsin ne dai suka shigar da ƙara da kuma korafi a kasashen duniya daban-daban dangane da yakin gaza wanda aka yi watanni goma sha biyar ana fafatawa tsakanin wato sojojin kasar isra'ila da kuma fararen hula a gaza gwamnatin kasar new zealand dai tana tunanin wato hana duk wani soja daga cikin sojojin kasar isra'ila wanda ya aikata kisan kiyashi a gaza shiga kasar ya zuwa yanzu dai gwamnatin kasar new zealand ta hana akalla soja guda daga cikin sojojin afirka isra'ila shiga ƙasar saboda kasancewa cikin waɗanda suka yi kisan kiyashi a gaza jaridar haares ta amci kasar isra'ila ta bayyana cewa an sami irin wa'annan ƙorafe-ƙorafen a gaban kotuna a ƙasashen afirka ta kudu sri lanka belgium faransa da kuma brazil a daidai lokacin da jijiyoyin wuya suke kara tashi tsakanin jumhuriyar musulunci ta iran da kuma hamji isra'ila jami'an tsaron wato isra'ila sun kama ɗaya daga cikin 'yan rahoton jumhuriyar musulunci ta iran tashar talabijin ta press tv a nan tehran ta nakalto shugaban hukumar gidajen rediyo da talabijin na ƙasar iran wato irb peman jabelli yana faɗar haka ya kuma ƙara da cewa Dan rahoton hukumar wato baya cikin gaza yana cikin falastinawa yankunan falastinawa da aka mamaye ne sannan hukumar tana kokarin wato ganin an sake shi masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran majalisar ministocin jinuwar musulunci ta iran ta amince da doka wacce ta ɗaukewa matafiya daga ƙasar iran zuwa tajikistan ta sama vizar shiga ƙasar wato ƙasashen biyu tashar talabijin ta firas cibiyar nan ta iran ta nakalto majalisar ministocin jamhuriyar musulunci ta iran tana faɗar haka ta kuma ƙara da cewa hakan zai bunƙasa al'amuran kasuwanci da al'adu da kuma yawon shakatawa a kowane ɓangare ministan harkokin wajen ƙasar iran abbas arakci ya bayyana cewa ɗauke bizar shiga da fita tsakanin wa'annan ƙasashe biyu zai ba wa dukkanin wa'annan ƙasashe biyu wato damar amfana da al'amuran kiwo wato yawon shakatawa da kuma kyautata dangantaka tsakanin su labarin ya ƙara da cewa wa'anda suke riƙe da fasfot na ƙasashen biyu suna iya wato shigar ƙasashen ba tare da wata matsala ba har su yi kwana talatin a kowane kwana sittin har ila labarin ya kara da cewa wannan wata kokari ne a bangaren jumhuriyar musulunci ta iran na kara wato haɗuwa da kuma wato fahimtar juna tsakanin mutanen kasashen yankin bayan hare-haren da mutane suka kai kan ofishin jakadancin ƙasashen uganda rwanda kenya japan amurka da kuma faransa a birnin kinsasa na ƙasar demokuraɗiyyar congo masu zanga-zanga sun fara kwasar ganima a manya-manyan shaguna a birnin masu zanga-zanga sun fara ta da hankali a ƙasar ne saboda irin saurin ci gaban da 'yan tawayen m23 suke yi a mamayar ƙasar kuma suna ganin wannan ƙasashe suna da hannu a tallafawa 'yan tawaye wanda suke ci gaba da kwasar wato suke kwace wato garuruwa a hannun sojojin ƙasar labarin ya ƙara da cewa an ga hayaƙi na tashi a ofishin jakadancin faransa a birnin kinshasa kuma suna yin haka ne don nuna turjiya ga halayen mutanen wato mulkin mallaka na ƙasar faransa wacce take daga cikin waɗanda suke goyon bayan 'yan tawayen m23 a kwanakin da suka gabata dai kungiyar m23 dauke da makamai cikin kungiyoyi fiye da ɗari dauke da makamai a ƙasar wato a yankin kebu ta arewa a demokuraɗiyar congo mai arziki ma'adinai da ake buƙatar su a manya-manyan kamfanoni a duniya ta kwace yankuna da dama daga ciki har da birnin goma babban birnin yankin masu sauraro ƙarshen labaran duniya kenan. To Madala yanzu kuma sai sauran shirye-shirye mu wanda suka hada da shirin nan na kokun san tare da Abdullahi Salisu man Katsina. Akwai kuma shiri na musamman dangane da ranar aiko da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a matsayin manzo. Sai kuma mu na ƙarshe wato duniyar mu a yau da wannan ko muke cewa mu kwana lafiya. Ko san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Talata 28 ga watan Janairun shekara ta 2025 wanda ya daidai da 27 ga watan Rajab na shekara ta 1446 Hijira kamariya. Masu saurare ko san cewa shekaru 1459 da suka gabata a ranar irin ta yau. wato 27 ga watan Rajab na shekara ta uku kafin hijira. Allah maɗaukin sarki ya aiko manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da alayensa a tsarkaka a matsayin annabi. A lokacin annabi Muhammad tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da alayensa a tsarkaka yana da shekaru 40 a duniya. Tun yana yaro yana kallon sararin samaniya da zurfin tunani da hangen nesa kuma a kowane lokaci yana tunanin ɗaukaka da darajar Allah maɗaukin sarki sannan kuma da matsayin abubuwa da yadda yake kallon su Gaskiyar da riƙon amana sun kasance a cikin ɗabi'unsa maɗaukaka Taron waɗannan kyawawan halaye sun sanya shi ya zama mutum mai daraja tun lokacin da yana da ƙuruciya a tsakanin mutane mafi yawan lokata manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da Allah yansa tsarkaka yakan fake ne a kogun Hira wanda yake saman Jabal Nur wanda yake arewacin birnin Makka domin ibada da kuma tadabburi kuma yakan shagaltu da bautar Allah madaukakin sarki har zuwa wannan rana ma'aikan wahayi Jibril al'amin ne ya kawo wahayin annabta ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan kuma an yi wahayi da kuma yi masa wa'azi cewa mahaliccin talakai ya yi wahayi zuwa gare shi domin ya zama annabinsa daga wannan lokaci ne kuma tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi wannan nauyi ya hau kansa na manzanci a matsayin manzan Allah na ƙarshe wanda ya gabatar da addinin musulunci a matsayin addini na ƙarshe kuma mafi cikar dukkanin addinai na sama ga al'ummomin duniya manzon Allah tsira da mace Allah su tabbata a gare shi da Allah ya sa tsarkaka ya kalubalance jahilci da kafirci da zalunci sannan kuma bayan shekaru goma sha uku yana yada addinin musulunci a makka yayi hijira zuwa birnin madina a wannan ƙasa ce ya ci gaba da yada manufofinsa na ubangiji da kafa gwamnati bisa kyawawan ɗabi'u na musulunci ba daɗe ba wannan gwamnati ta bazu a faɗin duniya musamman a yankin da aka aiko shi sannan kuma a wannan lokaci addinin musulunci ya zama addini na buga misali ai ko manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da Allah sa tsarkaka wani muhimmin sauyi ne a tarihin dan adam kuma al'ummar musulmi na duniya suna murnar zagayowa wannan rana da murna da farin ciki a duk faɗin duniya. masu saurare ko kun san cewa shekaru 46 suka gabata a rana irin ta yau a daidai lokacin da malaman addinin musulunci a kasar iran suka fara zaman dirshan a masallacin jami'ar birnin tehran domin neman bude filayen sabka da tashin jiragen sama domin marigayi imam khomeini ya dawo gida daga gudun hijira da yake a kasar faransa dubun dubatar mutane a birnin tehran suka haɗe tare da masu zaman dirshan din a jami'ar tehran wanda hakan ya sa gwamnatin shahpur bakhtiyar ta yi kokarin tarwatsa su da karfin bindiga hakanan kuma a cikin sauran birane na kasar iran mutane sun ci gaba da zanga-zanga domin yin allah wadai da shahpur bakhtiyar da kuma nuna cikakken goyon su ga marigayi imam a cikin irin wannan hali ne jami'an tsaro musamman ma sojojin sama da na sauran bangarori na jami'an tsaro suka ci gaba da shelanta ballewa daga gwamnatin sha sannan kuma suna haɗewa tare da masu zanga-zangar neman kifar da gwamnatin kama karya ta masarautar sha wannan halin ya ci gaba sannan kuma ya kara tabbatar da cewa gwamnatin sha ta kama hanyar faduwa yayin da su kuma sojoji masu gadon masarautar sarki sha suka ci gaba da yin amfani da dukkanin ƙarfinsu wajen kisan jama'a babu ƙaƙƙautawa amma babu abin da hakan ya ƙara wa mutane illa kaimi da azama da kuma kumaji wajen ci gaba da bore da kuma jiran dawowar margayi imam Khomeini a lokacin da ake shirye-shiryen dawowarsa daga birnin paris na kasar faransa domin ya jagoranci zanga-zanga al'umma da kuma kafa gwamnati a kasar iran masu saurare ko kun san cewa shekaru 1221 da da ɗaya suka gabata a rana irin ta yau wata 28 ga watan janairun shekara ta 1814 miladiya Charles the Great ya mutu. An haifi Charles the Great a ranar biyu ga watan Afrilun shekara ta 742 miladiya a ƙasar Faransa. Bayan mutuwarsa, mahaifinsa ne ya ɗare a kan sarautar ƙasar tare da ɗan uwansa a shekara ta 771 miladiya ya karbi mulki a hannunsa shi kadai daga wannan lokaci ne kuma ya fara murkushe duk wasu masu adawa da shi tare da faɗaɗa masarautarsa zuwa yankuna na turai a cikin shekara ta 800 miladiya ya aina kansa a matsayin sarkin daular nahiyar turai ya shimfida ikonsa a kan faransa belgium holland jamus switzerland da kuma hungary kamar da kuma ya mame arewacin yankin turai har zuwa tsakiyar ƙasar italiya da kuma kasar Spain baki ɗaya. Ya mutu a ranar irin ta yau 28 ga watan Janairu na shekara ta 1814 miladiya. da ƙarshe masu saurare ko kun san cewa shekaru goma sha biyu suka gabata rana irin ta yau jamhuriyar musulunci ta iran a karan farko ta aike da wani abu mai rai zuwa sararin samaniya tare da amfani da roka mai lizami masana cibiyar harkokin sararin samaniya iran da sun aike da biri ne zuwa sararin samaniya sannan kuma ya je ya dawo doron ƙasa lafiya inda kuma masana a ƙasar iran ɗin suka sami wannan ci gaba duk da irin mawuyacin hali da ƙasar take ciki na takunkumai iran ta samu ci gaba ta fuskacin fasaha ta sararin samaniya a dai lokacin da kasashen duniya suka dora mata takunkumin na tattalin arziki masu yawa. amor. a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wassalatu wassalamu ala khairati khalqihi muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin al-ma'sumin wa ba'ad jama'a masu saurare assalamu alaikum muna farin cikin sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri na musamman game da zagayowar ranar maba'ath wato ranar da aka aiko ma'aikin Allah annabi Muhammad tsiya da amincin Allah su tabbata gare shi da iyalan gidansa tsarkaka zuwa ga dukkan duniya baki ɗaya. Don haka muna taya ilahirin al'ummar duniya farin cikin zagayowar wannan rana ta 27 ga watan Rajab wato ranar bi'itha sai a biyo mu sannu a hankali domin jin yadda shirin zai kasance amma kafin nan bamu saurari abin da aka yi mana tanadi. To madalla, ranar 27 ga watan Rajab shekaru sha uku kafin hijira, Allah maɗaukin sarki ya aiko annabi Muhammad tsiya da aminci su tabbata gare shi da iyalan gidansa tsarkaka zuwa ga duniya baki ɗaya. Wannan yasa ake kiran wannan rana da suna ranar bi'itha, wato ranar aiko ma'aikin Allah zuwa ga dukkan duniya baki ɗaya mutum da aljan. kamar yadda Allah maɗaukin sarki yake cewa a cikin alkur'ani mai girma lalle mu mun aiko ka zuwa ga mutane baki ɗaya mai bushara kuma mai gargaɗi kamar yadda shi kan shi ma'aikin Allah yake cewa lalle ni an aiko ni ne domin in cika kyawawan ɗabi'u a wannan rana ce haske ya bayyana duk wani duhu ya yaye hujja ya tabbata ga dukkan halittu game da sakon ƙarshe da Allah maɗaukin sarki ya alkawarin aikowa duniya baki ɗaya ta hannun annabinsa kuma masoyinsa wanda ake kira da suna a sammai ahmad a ƙasai kuma da abul qasim muhammad wa ala alihi a tahirin kamar yadda ya zo a cikin tarihi da ruwayoyi masu yawa batun aiko manzon allah ya zo a cikin sauran addinai da suka gabata kamar yahudanci da kiristanci inda aka bayyana alamomin wannan annabi da kamanninsa wannan ma ya sa mafi yawancin ahlul kitab har ma da wasu daga cikin mushrikan makka suna da masaniya game da waɗannan alamomi kamar yadda ya zo a cikin attaura da injila wanda tun lokacin manzo yana matashi alamomi ya dama suka bayyana tare da shi na kyawawan halaye kamar gaskiyarsa da riƙon amanarsa har ma aka yi masa laƙabi da suna al'ani. Imam Ali alaihi salam ya ce, Allah maɗaukin sarki ya saukar da mala'ika mafi girma zuwa ga manzansa tsiya da aminci su tabbata gare shi tun yana ƙarami, ya kasance tare da shi a kowane lokaci. dare da rana ya kasance yana shirtar da shi zuwa kyawawan halaye abin yabo ga dukkan mahaluki tun kafin tayar da shi ya kasance yana zuwa kogon hira domin tunani da neman kusanci zuwa ga ubangijinsa a keɓe haka da ya ci gaba da keɓewa a kogon na hira har lokacin da ya kai shekaru arba'in da haihuwa lokacin da aka aiko shi a matsayin ma'aiki akwai manufofi masu yawa da ya sa Allah maɗaukin sarki ya tayar da annabawa daban-daban daga cikinsu su ne kawar da duk wani rikici da saɓani tsakanin al'ummomi kamar yadda ya zo a cikin aya ta 213 na suratul bakra wanda matakin farko da manzon Allah tsaya da aminci su tabbata gare shi da iyalan gidan tsarkaka ya ɗauka bayan da ya hijira zuwa Madina shine sulhunta al'ummomi da ba sa ga maciji da juna misali kamar aus da khazraj na biyu shine yin kira ga dukkan mutane zuwa gaskiya da kuma ɗora su akan hanyar adalci da fahimta tsakaninsu da kuma nuna wa mutane hanyar da za ta kai su zuwa ga samun dacewa ta duniya da lahira da kuma yadda za su kai ƙololuwar kamala ta ɗan adamtaka. Tuma saurare muna sake taya ku farin cikin zaguwar wannan rana ta aiko ma'aikin Allah annabi Muhammad tsiya da aminci su tabbata gare shi da iyalan gidansa tsarkaka wato ranar maba'as ko kuma bi'isa. isa. Yanzu kuma shirin namu zai kawo muku hira da muka yi da wasu malamai ne game da wannan rana ta bi'isa inda wato muka tuntubi Sheikh Hamza Muhammad Lawal wani malami a birnin Kaduna Najeriya inda zai mana bayani game da muhimmancin wannan rana ta bi'isa ko kuma mab'ath. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wani ya sai zina tsahirin wasa bil muntajabin abin da ake nufi da ranar a ko kuma ranar da yasa abin da ake nufi shi ne ran da aka aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da sako lokacin da mala'ika Jibril alaihi salam ya bayyana mashi sallallahu alaihi wa sallam ko don hira ya sanar da shi akan cewa shi manzo ne kuma Allah subhanahu wa ta'ala aiko shi da sako da rana shin ita wannan bi'isa din yaushe ne ta afko a cikin tarihi akwai waɗanda suke ganin kama akwai mulazama zan yi bayanin mulazama akwai waɗanda suke ganin cewa kama akwai mulazama tsakanin aiko annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ko kuma farkon aiki da aka yi ma annabi sallallahu alaihi wa sallam da kuma saukar alqur'ani to ka wannan mashhur dan malama suna jama'a suna ganin akwai wannan mulazama abinda muke nufi da mulazama shine ba ni suna ganin cewa dole dole da farkon aiki da saukar alqur'ani tare suka afku saboda haka sai suka dogara da wasu ayoyi da alqur'ani suka ce a watan ramadan ne aka aiko da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam dogaro da ayoyi kamar guda uku alqur'ani daya bakara da take cewa shahru ramadan alladhi unzila fihi alqur'an watan ramadan ne wanda aka sauka da alqur'ani a cikin shi da wata aya a duhan da Allah yake cewa inna anzalnahu fi lailatin mubaraka hakika mun saukar da shi a wani dare mai albarka kuma sai Allah ya bayanin wannan daren a cikin wata aya suratul qadr yana cewa inna anzalnahu fi lailatul qadr wato wadan daren mai albarka shine daren qadr eh, wanda da bahaushe ke ce madaran ne na shakariri wa'annan ayoyi suka dogara da su suka ce an so an aiko annabi ne a watan ramadan tunda a watan ramadan alkur'ani ya sauka amma malaman imamiya da baki ɗayan su ba tare da togo ba sun ittifaki akan dogaro da shari'a daga ahlul bait din manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam akan cewa an aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ne a Rajab 27 ga watan Rajab a wannan shekarar da aka aiko shi yana shekara 40 wato kenan kafin watan Ramadan kuma abin da ya sauka a rannan ko ya zama alkur'ani sam sam sam bai sauka a rannan ba abin da ya afku shine kawai Jibril alaihi salam kenan ta mishi akan tashi kuma ya zama abin da ya sauka a rannan shi ya na farko na surutun alabasa don nuna zama tsakanin farkon aiki da kuma saukar alkur'ani a cikin watan ramadan sai suke cewa ya sauka a watan ramadan ne kamar yadda ayoyin da na karanta a raguwar da ba su na mawuta ke nuni in mutum da ya lura da su sosai zai ga cewa suna magana ne akan saukan alkur'ani jumla ga baki ɗaya amma abin da ya afku a rajab kafin ramadan lokacin aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi saukan wani sa'in alkur'ani ne shi ne ayoyi guda biyar na farko na suratul alaq ko kuma ma sam sam sam ba abin da ya sauka an ban da ta mishi cewa shi annabi ne wannan shine bayani na farko a takaice bambanta tsakanin saukan alkur'ani gabaki daya daga wurin Allah subhanahu wa ana zuwa baitul ma'mur wannan da gaskiya abu a ramadan da kuma bambanta tsakanin wannan da saukan sashen ayoyi wanda shi abu a ranar da ita ne sai kuma bayani na biyu wanda yake a shi alkur'anin ya sauka ne a zuciyan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a asar ramadan kamar yadda yake ta nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna min al-munzirin min na arabiyyin mubin na sautu shu'ara wato kenan a nan ayan tana nuna kirki akan ta alqur'ani ko tana akan zuciyar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan shine addu'a ramadan maimakon baitul ma'mur yan sai muke zuciyar annabi to manzo Allah ya san ya san alqur'ani da adunkule ga baki ɗaya fiye da sahabbai kafin sahabbai su sani kuma shi yasa Allah ta'ala yake gargadin shi annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam min sahar ta'bir akan cewa in ana in mutum ya zo yana so ya karanta shi alqur'ani ya daina gaggawa wala ta'addal bil qur'ani min qabli an yuqra ilayka wahyu kuma ka daina gaggawa da alkur'ani kafin a gama yi maka wahayi wanda yake yi ya sauka da baki ɗin shi a ramadan amma ya sassauka da yawa daga lokacin da sa har zuwa rarrafu amma wannan shi ne a takaice abin da ke nuni zuwa ga bambancen na ayoyi da aka samu a kan yaushe ne bi isa ta afku yaushe aka aiko da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a ramadan ne ko ko kafin ramadan Tuma saurare, muna sake taya ku farin cikin zagor wannan rana ta aiko ma'aikin Allah, annabi Muhammad tsiya da aminci su tabbata gare shi da iyalan gidansa tsarkaka, wato ranar maba'as ko kuma bi'isa. Kuma malam zai bayyana mana mahimmancin wannan rana ɗin ta bi isa muhimmancin wannan rana ta dasa yana da yawan gaske gaske cikawa ne na bishara wadda Allah subhanahu wa ta'ala ya dinga yi a annabawa da suka gabata shi manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da suka zuwa matsayin shimfiɗa domin zuwan su wannan sun dinga zuwa mataki mataki kashi kashi zubi zubi haka har lokacin kammalar su shine lokacin zuwan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da saboda haka wannan cika alkawari ne na Allah subhanahu wataala sannan kuma a lokacin ne duniya ta samu haske wadda yake kammalallen haske a lokacin ne duniya ta samu sako na ƙarshe wanda yake akwai aminci akan shi da za a jirkita shi ba kamar yadda aka jirkita sakonin shi jirkita sakonin da suka gabaci na shi ne zama Allah sallallahu alaihi yadda suna saboda da dalilai masu yawa da suka akwai kamalan hankalin na adam da kuma samun hanyoyi da kiyaye To shin ko menene matsayin shi manzo sallallahu alaihi wa sallam kafin bi isa da kuma bayan bi isa a mahanga ta ahlul bait alaihi salam. A mahangar ahlul bait alaihi salam manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam annabi ne tun kafin ranar bi isa. Ya kasance ma'asumi ne tangantacce tarare daga janibin Allah subhanahu wa ta'ala tun lokacin da aka yaye har zuwa lokacin da ya kai shekara arba'in da aka aiko shi din aikowa din aikowa ce ta sako a ranar da isa amma kafin nan shi annabi ne saboda haka abin da bi isa ta yi shi ne ta kira shi daga matsayin annabci zuwa matsayin manzanci da sako zuwa ga yan adam da baki dayansu mun sani akan cewa mafi karancin matakan annabci shine mafarki na gaskiya wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance ne wannan mafarki na gaskiya din shekaru ka ranar da yasa yakan yi mafarki sai ya zama abin da ya yi a mafarkin sai ya gan shi ya afko a hakikanin yanda ya gan shi wannan ita ce rutuba mafi karanci daga cikin rutubobi na Allah sannan bayan haka sai magana wanda Allah subhanahu wa ta'ala yakan yi da shi annabi don kai tsaye ba mala'ika sannan daga baya sai Allah subhanahu wa ta'ala ya dinga aiko mala'ika zuwa gare shi shine wanda ya afko ranan da ya kuma a hakkin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ma shi sakon da aka ba shi na dukkan yan adam ya ga baki daya har da aljanu a ya shi ne zuwa ga wata kabila ko kawai ko kuma ya zuwa ga wata al'umma ko ko ya zuwa ga wata mantaka da geography ta kusurwa da doron kasa da dukkan mutane ga baki da aka aiko shi kamar da Allah Allah ke cewa qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaykum jami'an ke ya ya ku mutane ni manzon Allah ne kaga manzanci ni manzon Allah ne ya zuwa gare ku ga baki daya yana cewa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ba ma aike ka ba har sallah juma'a na wurin ba ma aike ka ba sai domin rahama da dukkan talikai kuma yana cewa wa ma arsalnaka illa ka fata lina to ma ka ba shi ma nan sai domin ta zama manzo ga dukkan mutane ga baki daya to abin da an fara nan bisa ne wannan mataki na karfi amma mu a itikadin mu tun kafin nan dama shi annabi ne sannan bayan nan ma sai ya zama matsayin shi na kara ɗaukaka tararre ne ka dangantacce da tasbih na Allah wa daidaitawa da kuma shiryatarwa ta Allah subhanahu wa ta'ala da wani mala'ika wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya hada da shi wanda yake ya fi Jibril alaihi salam da daraja a wurin Allah dan sai muna masa hanyoyi waɗanda suke na shirya da sauran. Sheikh Hamza kenan aka ji dauke da bayani game da muhimmancin wannan rana ta bi'itha. To bayan nan bari in haɗa ku da Malam Munir wani malami a birnin da magaram na ƙasar Nijar domin jin abin da zai ce game da abin da ake nufi da wannan rana ta bi isa sai ka da baki ya ce. Magana akan rana aiko ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ita rana ce wadda farkon abin da aka fara ma ma'aiki sallallahu alaihi wasallama na wahayi shine mafalki wanda yake zai yi shi mafalki in ya gan shi a cikin mafalki sai abin ya bayyana haka a fili kuma to a lokacin nan sai ya dinga fita yana zuwa bayan gari a wani kogo da ake ce ma kogon hera yana ibada a cikin shi ya yi darare haka kwanuka ya yi guziri idan ya kare ya dawo wajen hadija ta kara mai wannan yana cikin haka ne a cikin wannan kogo na hira. sai mala'ika ya zo ya mai sallama ya ce albishirinka ya muhammadu ni ne jibrilu kai kuma ma'aikin allah to a zamanin nan mala'ika jibrilu ya ce wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya karatu ma'aiki ya ce mai ainihin ba mai karatu ba ne a ta uku ne ya ce mai ikira'a bismi rabbika allazi khalaq khalaqal insana min alaq to zamanin nan sai ya karantar da shi wannan sura to wannan yana gwada mana aikan ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama rana ce wadda haske ya zo bayan da ana cikin duhu na kwanukan jahiliya bayan ana cikin wato babba ya haɗiye karami kamar yadda zakuna suke ma sauran namomin daji to sai ma'aiki ya zo sallallahu alaihi wa yana tsaye akan wani dutse inda shi manzo Allah ya yi ma'aikin Allah Jibrilu ya zo ya mai sallama ya ce mai shi Jibrilu ne shi kuma wannan ma'aiki ne ga wannan al'umma to manzo Allah ya zo da adalci ya shimfiɗa shi a cikin ƙasa da kuma aminci wanda har mutum zai kwanta a bakin kofa ya tashi lafiya to wannan rana zuwa na manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya gwada mana rana ce da haske ya zo duhu kuma ya tafi duk wani abu wanda yake na zalunci ya zama ya tafi to tun daga wannan ne dai kuma sai mu'ujizoji suka dinga bayyana kamar zamanin da aka yi isra'i da shi daga nan garin makka aka sai dai tilmiki da tikita subhanan lazi asare da abdihi lailan min al-masjid ila al-masjid al-aqsa ubangiji dai isra'i da bawan shi annabi muhammad da dare daga masallacin harami na makka zuwa baitul miqdis to da ya tafi ya dawo cikin dare ne aka yi duka abin da aka yi aka kare. ya zo musu da sauran duhu kuma ya dawo ke isra'i daga makka zuwa baitul da sannan mi'raji daga baitul da zuwa sama ta ɗaya ta biyu ta uku har dai zuwa sidratul muntaha har inda jibrilu ya tsaya shi kenan ya ce mishi har anta wa rabbuka ubangijinka ya ce ka je ya ce mishi ya jibrilu arrafiqu yuwafiqu wa la yufariqu ya ce jibrilu ai aboki fa tare ake tafiya da shi ba a rabuwa da shi jibril ya ce mishi wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum mu dukkan mu mala'ikun nan kowa yana da matsayin shi sananne wanda baya wucewa amma kai an ce ka wuce da ya zo haka ya dauki ma'aiki ya tafi da shi daga fidatul muntaha da aka wuce sama ta bakwai kuma daga nan ma ya wuce ya je ya sadu da ubangiji yana cewa fakana qaba ne a wadina sai da manzo Allah ya je tsakanin shi da Allah kaman baka da igiyar ta baka abin halbin nan na mahaliba na daji kuma fiye da kusancin haka nan kuma jibrilu ya rako shi suka zo suka ɗauko su suka dawo makka da aka wayi gari shikenan ya gaya wa mutanen shi har dai abu jahil ya ji cewan manzo Allah ya ce ya je baitul miqdas a cikin dare guda ya je ya zo alhali ko su bulaguransu a rakumi suke yi wata guda ne zuwa kuma wata guda dawowa amma ce cikin dare ya je ya dawo to sai abu jahil ya zo ya tambaye shi shikenan ya ce mishi kwarai kuwa shikenan to ya tara mutane ci abu jahil ya ce ku saurari mutumin ku abin da yake faɗi <laughs> in ya faɗi mai rihe baki yana mai ɗora hannu a baki wani ya ɗora a kunne wani ya ɗora hannu a ka wai sun ji magana da ba gaskiya ba a wurin su. to shi kenan a nan da ba su yarda ba sai manzon Allah ya tambaye su me kuke so ku gani wanda yake zai sa zai sa ku gaskata ku gaskata wannan magana shikenan sai suka ce to daddare ne wata ya fito shikenan sai suka ce to muna son wannan watan ya rabu biyu ɗaya ya sabko ɗaya kuma ya tsaya kan inda yake shikenan sai wata ya tsagu ya sabko nan a kan wani dutse a nan maka ana ce mai jabal abe kobaisi ya sabka a nan ɗaya ga can a sama ɗaya a nan to aka ga wannan mu'jiza ta manzan Allah ta tsagewan wata zaman da suka gaya min sai aka ga ya daga kanshi yana wasu maganganu ba su abin da yake faɗi ba shikenan sai watan ya tsagu ko guda biyu ɗaya ya sauko to daga nan Allah ya ce iqtarabat sa'atu wa shaqqa al-qamar al-qiyama ta kusa ga yana har wata ya tsage dama shi ma'aiki ana ce mai annabin karshe wanda daga shi babu sai tashin alkiyama to da ya zo kuma wannan tsaguwan wata ya ƙara tabbatar da wannan har Allah ya saukar da aya cewa alkiyama ta kusa ga shi wata ya tsage to ya gwada musu dai abubuwa wanda yake na mu'jiza muna taya lahirin al'ummar duniya farin cikin zagayowar wannan rana ta 27 ga watan rajab wato ranar bi'itha To masu sauraro kuma da wannan nema kawo ƙarshen shirin namu na yau sai mai duka kai mu a wani sabon shirin za ku ji mu dauke da wasu bayanai game da wannan rana ya muhimmanci amma duk waɗanda kowa ji musamman malam munir da ke wato jihar da magaram a kasar Nijar da kuma Sheikh Hamza Muhammad Lawal wani malami a birnin Kaduna Najeriya ke cewa a kasance tare da mu kuma nake kara taya ku farin cikin wannan rana ta zagayowar rana da aka aiko ma'aikin Allah annabi Muhammad tsaya da amincin Allah su tabbata gare shi da iyalan gidansa. da fatan Allah maɗaukin sarki ya sanya mu a cikin cetonsa gobe kiyama kuma Allah ke cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kawace duniyarmu a yau.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 ƙungiyar gwagwarmayar musulunci ta hamas ta ɗauki sabbin mayaka kimanin dubu goma sha biyar domin yaƙar sojojin mamayar isra'ila da ni sunusunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya ƙunsa. Wasu majiyoyin Majalisar Dokokin Amurka da suke da masaniyar haƙoƙin leƙen asirin Amurka sun ce ƙungiyar gwagwarmayar Musulunci ta Hamas ta ɗauki mayaƙa kimanin dubu goma zuwa dubu sha biyar tun lokacin da aka fara yaƙi a zirin Gaza, lamarin da ke nuni da cewa ƙungiyar za ta ci gaba da zama barazana ga haramtacciyar ƙasar Isra'ila. Bayanan sirri na nuni da cewa a yaƙin da aka yi a zirin Gaza tun daga kai harin ɗaukar fansa na ambaliyar al'aqsa an kashe makamancin adadin mayakan ƙungiyar hamas wannan sabbin mayaka da aka ɗauka kuma wannan shine karan farko da aka fitar da irin wannan kiyasi a hukumance majiyoyin biyu da suka sake majiyoyin biyu da suke da masaniya bayyana da ke kunshe cikin jerin sabbin bayanai na hukumomin leƙen asirin amurka suka bayar a makonnin ƙarshe na gwamnatin biden sun ƙara da cewa yayin da ƙungiyar hamas ke samun nasarar ɗaukan sabbin mambobi yawancinsu matasa ne da ba su da horon soji amma za su iya gudanar da ayyukan tsaro masu sauƙi ofishin daraktan leƙen asirin amurka bai ce komai ba kan lamarin tsohon sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya faɗa a ranar hudu ga watan janairu cewa amurka ta yi imanin cewa adadin da hamas ta ɗauka ya yi daidai da adadin da ta yi hasara a gaza yana mai gargaɗin cewa wannan wata alama ce ta ƙara ƙarfin Hamas da ci gaba da gudanar da gwagwarmayar kare kanta da Blinken ya kira da ta da kayar baya bilinken bai bayar da karin bayani kan tantancewar yawan mayakan hamas da aka kashe ba amma bayanan gwamnatin haramtaccen ƙasar isra'ila sun ce adadin mayakan da aka kashe a gaza ya kai kusan dubu ashirin bayan da yarjejeniyar tsakai ta buɗe wuta tsakanin ƙungiyar hamas da gwamnatin mamayar isra'ila ta fara aiki bayan rikicin da ya shafe tsawon watanni goma sha biyar ana gwabzawa matakan cimma yarjejeniyar yarjejeniya ta fara ne bisa mataki-mataki ƙarƙashin jagorancin ƙasashen ƙatar da masar da amurka jaridar new york times ta amurka ta bayyana cewa a halin yanzu haka ƙungiyar gwagwarmayar musulunci ta hamas ce take riƙe da ragamar shugabancin gaza duk da irin hasarar da ta yi a lokacin yaƙi jaridar new york times ta faɗa a ranar alhamis da ta gabata cewa ranar farko ta tsagaita buɗe wuta a gaza ta tabbatar da cewa har yanzu kungiyar gwamnatin musulunci ta hamas ce ke rike da madafin ikon yankin duk kuwa da irin hasarar da ta samu a tsawon watanni goma sha biyar na yakin jarida ta kara da cewa bayyanar mayakan izuddin alkasam bangaren sojin kungiyar hamas ko jami'an tsaro a cikin kakinsu ɗauke da makamai kuma a cikin motoci sun gudanar da sintiri a yankunan Gaza kuma cikin kiftawa da bismillah hakan ya bai wa haramtacciyar ƙasar Isra'ila mamaki tare da aika mata da sakon cewa har yanzu ƙungiyar Hamas ce yake mulkin Gaza duk da kashe wasu daga cikin shugabanninta da kuma kisan gillar da aka yi wa membobinta gami da rusa hanyoyin zirga-zirganta na ƙarƙashin ƙasa da masana'antunsu a na ƙere-ƙeren makamai a cewar jaridar jaridar ta rawaito wasu jami'an gwamnatin haramtaccen ƙasar isra'ila da ba a bayyana sunayensu ba suna cewa har yanzu mahukuntan haramtacciyar ƙasar isra'ila suna nan akan su na neman ganin sun rusa ɓangaren soji na hamas da gwamnatinta da ke mulki a gaza kamar yadda gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta sanar tun farkon yakin a ranar bakwai ga watan oktoban shekara ta 2023 cewa Ɗaya daga cikin manufofinta ita ce kawar da ƙungiyar Hamas daga zirin Gaza. Jami'ai sun ƙara da cewa gwamnatin haramtacciyar ƙasar Isra'ila na iya sake komawa yakin bayan an sako sauran mutane talatin cikin ɗari da ake tsare da su a zirin gaza nan da makonni masu zuwa domin cimma burinta na kawar da ƙungiyar ta hamas sai dai jaridar yadda'ud a harnot ta haramtacce ƙasar isra'ila ta tabbatar da cewa an fara shirye-shirye a haramtacciyar ƙasar isra'ila don fara tattaunawa kan kashi na biyu na yarjejeniyar kuma an shirya yin shawarwari a hukumance a ranar 4 ga watan Fabrairu, amma a zahiri an fara a bayan fage. A nashi ɓangaren ministan harkokin wajen haramtacciyar Kasar Isra'ila Godiyan Sa'ar ya bayyana cewa mulkin Hamas na barazana ga tsaron haramtacciyar Kasar Isra'ila da tsaka tsakaita buɗe wuta na dindindin da za a bar ƙungiyar Hamas. ta sake mame gaza ba a yayin tattaunawa kashi na biyu na yarjejeniyar tsakai ta buɗe wuta gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila na neman cewa hamas ba za ta ci gaba da zama a kan karagar mulki a gaza ba sai dai wani ɓangare na daban ya jagoranci yankin ba tare da fayyace wani ɓangare ba ne kamar yadda ta bayyana rashin amincewarta da miƙa jagorancin yankin ga hukumar cin ƙwarya ƙwarar gashin kan falasɗinawa firayim ministan gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila benjamin netanyahu ya sanar da cewa ba za su amince da ƙungiyar hamas ta kula da mashigar rafa da ke shirin fara aiki bayan fara aiki da yarjejeniyar ta buɗe wuta ba yana mai cewa ba mazauna gaza ne za su gudanar da ayyukan lura da sanya ido a mashigar ba wanda hukumar shimbet za ta kasance ta tantance da amince waɗanda waɗannan ayyuka idan hukumar cin ƙwarya-ƙwarar gashin kan falasinawa inda hukumar ƙwarya-ƙwarar gashin kan falasinawa za ta taƙaita da buga tambari a kan fasfot har ila yau gwamnatin haramtaccen ƙasar isra'ila dai na fargabar ƙaruwar ikon ƙungiyar hamas a gabar yammacin kogin jordan bayan tsagaita buɗe wuta a Gaza. Mahukuntan haramtaccen ƙasar Isra'ila sun bayyana fargabansu cewa kafin ikon Hamas da tasirinsa a yankin gabas a yankin gabar yammacin kogin jordan na iya karuwa bayan wani lokaci da cimma yarjejeniyar ta buɗe wuta fargabar da ke kara karfafa karyar ikirarin cewa gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta mallake gaza bayan shafa watanni goma sha biyar tana yakar al'ummar falastinu tare da duk wani abu more rayuwa a yankin baya ga da'awar lalata makaman sojin hamas da kawo ƙarshen mulkinta a zirin gaza gwamnatin mamayar isra'ila ta yi gaggawar ƙaddamar da wani farmakin soji a gundumar janin wanda ta kira katangar ƙarfe a daidai lokacin da sojojin mamaya ta isra'ila ke shirin mamaye sansanin na janin da tuni aka killace shi a tsawon wasu ranaku a jere kuma ana gwabza ƙasamin faɗa a sansanin a yayin da ake ci gaba da gwamza faɗa tsakanin ɓangarorin gwagwarmayar falasinawa da sojojin mamayar isra'ila a janin da sansaninsa ana ta yin taho mu gama a fagen siyasar gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila da neman faɗaɗa ayyukan soji zuwa dukkanin yankunan gabar yammacin kogin jordan waɗanda ke fuskantar ƙangin killacewa da rufe hanyoyinsa daga sojojin mamaya inda suka sanya shingayen bincike na soji guda 872 a yankin gwamnatin haramtaccen ƙasar isra'ila tana ƙara ta wutar rikici da falasinawa tare da tare da tsoron abin da zai je ya komo a halin da ake ciki rahotanni sun bayyana cewa sojojin mamaya sun ƙara tura ƙarin sojojinsu da rundunonin yaƙi a cikin tsarin aikin soji da majalisar ministocin tsaro da harkokin siyasar majalisar zattaswa ta amince da shi tare da faɗaɗa kutse da kuma ƙara gwabza faɗa tsakanin ɓangaren 'yan gwagwarmaya da sojojin mamayar isra'ila wanda ya haɗa da bataliyoyi biyu na sintiri wanda ya kunshi bangarori biyu na sojojin tsaro kan iyaka rundunar yamam da kuma dobdibam da kuma ƙarin rundunar egos da ke ƙarƙashin bataliyar commandos matakin kai hare-hare 'yan maya kan birnin jenin da sansaninsa da kuma faɗaɗa kutse da suka yi a gabar yammacin kogin jordan na nuni da fargabar da tsoro da hukumomin mamayar isra'ila ke da shi ne cewa bangarorin gwagwarmaya za su iya kai hare-hare kan matsugunan yahudawan sahayoniya 'yan kaka gida da suke gabar yammacin kogin jordan kamar yadda ƙungiyar gwagwarmayar rundunar Izudin kassam bangaren sojin ƙungiyar hamas suka kai harin ɗaukan fansa na harin ambaliyar al'akasa kan haramtacciyar ƙasar isra'ila bisa nazari da kuma yin kiyasin cibiyoyin binciken haramtacciyar ƙasar isra'ila editan harkokin soji na jaridar yadda'ut a harnot yosi yahoshua ya yi imanin cewa yarjejeniyar ta buɗe wuta a gaza za ta ƙarfafa ƙarfi da tasirin hamas ke da shi a gabar yammacin kogin jordan wanda kan iya sa a samu ƙwarin gwiwa daga ƙwarewar soji a harin bazata da aka kai na ranar bakwai ga watan oktoban shekara ta 2023